Masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro tare da Kabiru Muhammad bauchi Idan mai sauraro bai mance ba duk ranar Juma'a muna baku damar bayyana ra'ayoyinku ne kan maudu'in da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Yau ma ba ta sauya zani ba. Lokaci yayi da za mu fara jin ra'ayin malami na farko kamar haka. Salam Radio Faransa Radio mai albarka gaskiya mataki ya kamata a ɗauka matakin ba sani ba sabo a kan da Kano da duk wani magoyin bayansa amma fitukar an sassauta mashi akan wannan abu da yake ba fituka a kai to babu abin da zai canza in ma shi ya janye wani zai zo don haka idan gwamnati za ta yi ta yi in ba za ta yi ba ta bari kawai ta bar yaudaran mutane don wannan yaudara ce kawai. mu ga abin da ya fi damuwar mu can ba a ma magana a kansa amurka suna cin su babu baka ɗanye a arewa suna kashe mana mutane suna kwashe mana dukiya ba a yi maganar mu ba akan nan dukanun da ake zargin cin amanan ƙasa gare shi ma ba abin da aka yi aka yi sai dai a yi ta barazana kawai wanda hakan ba zai haifar da ɗa mai ido ba don haka in za ta yi ta in ba za ta yi ba ta bar yaudarar mutane kawai don yawancin tsohon shugaban ƙasa ya yaudar mutane ya wuce to ita ma zo ta kodin ta gaya mana cewa za ta dora inda ya tsaya ne in ko haka ne to babu wani ci gaba da za a samu ba masha Allah Musa Muhammad gidan wanza mai jihar Kaduna Najeriya daga nan Lagos Arafa ya Hausa ya tashi lafiya International Arafa mai magana baban da mamman bandit hakika yau da yake rana ce ta juma'a zan yi wani dan tsokaci dangane da wato ko na yi kira ga hukumomin mulkin sojan jamhuriyar nijar to a gaskiya ya kamata dai a daure a waiwai talaka domin gaskiya talaka yana cikin wani mawuyacin hali a halin yanzu kwanon shinkafa yana kimanin jika biyu da rabi ita ko jika biyu da rabi ta kai kimanin dubu shida da kusan ɗari uku kwanon masara yana da kimanin dubu biyu da kusan ɗari takwas kwatankwacin naira to a gaskiya ya kamata wannan hukumomi namu na mulkin soja su duba wannan lamari kuma su kawo wa talaka wani abun a zo a gani domin gaskiya talaka yana cikin halin ni'yasu muna addu'ar dai allah ka hudda mu daga cikin wannan hali allah ka kama na mafita allah ka kama na zama lafiya ku tashi lafiya daga mai sauraron ku Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu gidan rediyon France RP mai albarka mai magana Jigo Adamu da na kada daga gidan kisko da ke a jamhuriyar Nijar. Ranar Juma'a yau rana ta mu ina yi muku fata alheri to wanga damarwar siyasa da ta samu a Kano wallahi gwamna gwamnatin da nasu a hankali wannan karkace kaca a sarki wanga sarki a zawanga wallahi ba karuwarsu ba ce eh kuma ka saya matsara kano wallahi tana zaman zaman ta lahiya ya mayar da wukan shi ko ba gobe ina yi muku fata alheri a tashi lahiya Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Faransa International mai magana mai lambu mai Arsenal karofi lafiyar jihar Nasarawa to Radio Faransa ina muku fatan alheri Allah Ubangiji sa ku gama da duniya lafiya zan yi na ga Garba Aliyu Zaria ga Muhammad Salisu Hamisu Allah Ubangiji ya gafarta musu zan yi kira kuma gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kokari dan Allah dan ana magana mai a yi kokari a sassauta mana magana wannan wuta na mai da yake dabi ainihin talakawa Najeriya saboda mutukan aka sassauta magana mai insha Allah duk wani abin da ya zafi insha Allah zai yi sanyi Allah Ubangiji ya kawo mana ainihin ɗauki wannan matsalan da muke fama na kunci da talauci na rayuwa ubangiji Allah kawo mana karken shi na gode radio faransa international mai magana mai lambu mai arsenal karofi lafiya jihar nasara ku tashi lafiya sunana mustapha bayan mega daga nan guso jihar zamfara tarayyar najeriya yau juma'a ra'ayina shine dangane da ikirari da alfahari da bugun gaba da wani dan majalisar dattijai ke yi cewar a lokacinsu aka canza takin najeriya a lokacinsu ne kuma aka samar da gurbi na ɗalibai sama ga dubu ɗari uku a najeriya da za su samu rance su najeriya mai mutum sama ga miliyan ɗari biyu har ai ikirari da an nema ma dubu ɗari uku bashi maimakon a ce an biya ma miliyan ishirin kuɗin makaranta kyauta amma har ikirari aka da mutum dubu ɗari uku anya shugabanninmu na najeriya 'yan siyasa sun san abin da suke faɗa yanzu wannan canza takin najeriya shine gaban ɗan najeriya ashe ba itila'i na rashin tsaro shine gaban ɗan najeriya ba itila'i na tsadar rayuwa shine gaban ɗan najeriya ai in kuna son ku burge mu ku magance muna matsalar tsaro To mai sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na gidan Radio Faransa International cikin shirin rayoyin ku masu sauraro. Mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko manhajarmu ta WhatsApp kan lambarmu mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu biyar. ga malami na gaba Assalamu alaikum Radio Faransa International mai magana Habibu magajin rafin zanen lafiyan bari-bari daga lafiyan bari-bari jihar Nasarawa. To, a gaskiya wannan ranar kuka ba mu na ran juma mu ba da ra'ayi masu bai da albarkacin bakinmu. Ina roƙo shugaban ƙasa ya yi ƙoƙari idan ya ga rigima zai tashi ya kamata ya kashe wutan rigiman tun bai tashi ba. Ya kamata mu ji da guda ɗaya ga talauci ga wahala ga babu ga 'yan bindiga ga boko haramu ga 'yan kidnapping amma musamman su kuma yin siyasa su dawo suna nasu rikice-rikice a ƙasa kaga mu ba za mu ji daɗin wannan ba ya kamata can ya gama rikice ya fara ya yi kokari a matsayin shi na uba ya fara kashe magana ba ya tsaya kuma maganganu sai ya girma mu kasa gane wanzu mu ji da shi zamu ji da talauci ko zamu ji da me saboda haka mai girma shugaban kasa na roƙo ka da Allah da annabi ka ya kamata in ka ji wani rigima musamman ga Ribas ga Kano ga ribas saboda haka ina roƙonka dan Allah da annabi ka ɗauka mataki cikin gaggawa Na nawa shawaran kenan ku tashi lafiya radio faransa mai magana habibu magajin rafin zanen lafiyan bare bari daga lafiyan bare bari jihar nasara ku tashi lafiya gidan rediyon faransa yau take juma'a rana ta mu na kankin kama wadda kuke ba mu ra'ayi mu bayyana a abin da ke ci mana tuwo a ƙwarya to yau dai na shigo da yabo ne da kuma jinjina wa rundunar sojojin najeriya bisa yanayin yadda ake samun galba a kan ƙasar kasurguman 'yan ta'adda biyo bayan wannan kaddamar da yaƙi da aka yi a kawukansu musamman ma a baya bayan nan kamar na jihar katsina za a ga cewa an kashe kimanin wajen 'yan ta'addan nan sama da tamanin kuma akwai gungun kwamandodinsu wa'inda su ma dukkaninsu sun kwanta dama to fatan mu ne dukkanin wanda zai kawo mana rudani a nan nahiyar mu ta Afirka da ma ƙasa ta ta Najeriya da ma sauran jihohi din Allah ya dawo dunkufar da shi duk karfinsa komin Girman girmansa komin yadda yake Allah ya dunkufar da shi Allah kuma ya ɗaukaka dukkanin masu gaskiya akan marasa gaskiya wa'inda kuma suka addabe mu Allah shi ma ya addabe su Allah kuma shi ya yi mana maganin su dai baki daya Hassan Albasari Abu Afan ina godiya gidan rediyon Faransa Assalamu alaikum Radio Faransa International mai albarka sunana Iliya mai shayi garkin dara dangance da yau ranar Juma'a mu inda kuke ba mu namu na kan zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga masu barin tayoyi ko gwangwana gwangwanaye ko wasu tsayin itatuwa a cikin gida kaga yanzu lokacin damuna ne allah ya kamu ga sabro to shi kuma sauro dama na samun da ruwa ya kwanta ko kaka ya samu wuri ya kyankyasa kuma gashi ana ta cutar zazzabin malaria wannan to muna kira dai kuma ya kamata ya gwamnati ta raba gidan sange Eh, da wuri saboda a ba jama'a saboda a gujewa wannan cutar malaria ta cizon sauro kuma Allah ka yaye mana da cututtuka da suke damun al'umma cikin kasashen duniya na Afirka Allah ka taimake mu da taimakon sa Allah ka rufa mana asiri na gode rediyo Faransa Allah saka da alkhairi suna na Iliya mai shayi garkin daura da fatan za ku ta lafiya muna tare mai magana ma'azu kabiru ka daga gusubban birnin jihar zamfaran najeriya To muna godiya sashen Hausa gidan Radio Press International kuma da kuke bamu dama a kowace Juma'a mu tofa albarkacin abokin mu akan abin da dan shi muna duhu. Ina amfani da dama a wannan sati in kira kotu za ta yanke hukunci dangane da masarautar jihar Kano. Muna kira da ta tabbata ta dan Allah ta yi adalci a ba kowane fanni bangaren shi abin da ya kamata domin a wacce abin da kai aiza kuma dawo sannan kuma muna fata Allah sa gwamnati jihar Kano ta ce za ta rushe gidan sarki na Nasarawa Allah sa bi ta da kulli ne za a yi masu shi sarki saboda na zanna wurin muna fata Allah sa an yi hakan ne dan ɗaya ci gaban jihar Kano da kuma jihar baki ɗaya ta kanta arfa muna gode Allah sa ka muku alheri Allah sa a tashi lafiya dan da muke ba mun gode magana ma'azu kabiru mai cigo ka da kusa birnin jihar Zamfara Najeriya mun gode Adala mai sauraro a nan za mu ja labulan shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aikinmu na sashen hausa na gidan radio france international rfi musamman injiniyanmu na yau mustapha adebisi da ya hada mana wannan shiri sai ni kabiru muhammad bauchi da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya